بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين أما بعد فيقول مؤلف رحمه الله تعالى عن عمران بن حسين الخزاعي رضي الله عنهما في حديث طويل له النبي صلى الله عليه وسلم فاشتكى إليه الناس من العطش فنزل فدعا عليا ورجلا آخر فقال اذهبا فابتغي الماء فانطلقا فلقي امرأة بين مزادتين أو سطيحتين من ماء على بعير لها فقال لها أين الماء فقالت أهدي بالماء أمس هذه الساعة ونفرنا خلوف فقال انطلقي إذا قالت إلى أين قال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت الذي يقال له الصابئ قال هو الذي تعنين فانطلقي فجاء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثاه الحديث قال فاستنزلوها على بعير عن بعيرها ودعا النبي صلى الله عليه وسلم بإناء ففرغ فيه من أفواه المزادتين أو السطيحتين وأوكع أفواههما وأطلق العزالي ونودي في الناس اسقوا واستقوا فسقى من سقى واستقى من شاء وكان آخر ذلك أن أعطى الذي أصابته الجنابة إناء من ماء قال اذهب فأفرغه عليك وهي قائمة تنظر إلى ما يفعل بمائها وأيم الله لقد عقلع عنها وإنه ليخيل إلينا أنها أشد ملاءة منها حين ابتدأ فيها فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجمعوا لها فجمعوا لها من بين عجوة ودقيقة وسويقة حتى جمعوا لها طعاما فجعلوها في ثوب وحملوها على بعيرها ووضعوها الثوب بين يديها قال لها تعلمين ما رزئنا من مائك شيئا ولكن الله هو الذي أسقانا فأتت أهلها وقد احتبست عنهم فقالوا ما حبسك يا فلانة قالت العجب لقيني رجلان فذهبا بي إلى هذا الرجل الذي يقال له الصابع ففعل كذا وكذا فوالله إنه لأسحر الناس من بين هذه وهذه وقالت بأصبعها الوسطى والسبابة فرفعتهما إلى السماء تعني السماء والأرض أو إنه لرسول الله حقا فكان المسلمون بعد ذلك يغيرون على من حولها من المشركين ولا يصيبون الصرم الذي هي منه فقالت يوما لقومها ما أرى أن هؤلاء القوم يدعونكم عمدا فهل لكم في الإسلام فأطاؤوها فدخلوا في الإسلام الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره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 bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkamu da sake saduwa a wannan yammaci na ranar asabar ko yammacin asabar daren lahadi a wannan masallaci mai albarka masallacin Usman ibnu afan a nan gadon kaya a cikin garin Kano a yau goma ga watan zulqa'ida hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wanda kuma ya zo daidai da takwas ga watan goma miladiya ta 2011 a wannan darasi na karatun التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح واللفر الحافظ زين الدين أحمد ابن عبد al-zabidi wanda wannan shine majalisinmu na 133 wancan safin muka fara hadisin imran ibn al-husayn al-khuzai radiyallahu anhuma wanda shine hadisi na ƙarshe a cikin kitabun eh kitabun tayammum wanda yake babu labarin fita tafiya da suka yi tare da manzo sallallahu alaihi wa sallama wanda a ƙarshen dare suka kwanta domin su dan huta suka yi bacci mai daɗi bacci ya kwashe su ba su tashi ba sai da rana ta fara dukansu sai da rana ta fara zafi har tana dukansu suka tashi farkon wanda ya tashi wane ne sannan wane sannan wane wanda farkon wanda ya tashi ne sai na abubakar kamar da ya zo a wata ruwaya shine farkon wanda ya tashi sannan muka ce wanda zai zama na biyu shine ibrahim da sannan kuma zo mihbar ya zama shine na uku wanda shi ma ya ruwaito wannan hadisin sannan kuma na hudu shine sayyidina Umar ibn al-Khattab annabi sallallahu alaihi wasallam bisa dabi'a su idan yayi bacci ba sa tashin sa sai dai idan ya tashi da kansa domin ba su san me yake faruwa a cikin baccinsa ba kada su katse masa abin da yake gudana a cikin baccinsa domin a mafarkin annabawa ma wahayi ne kamar yadda abdullahi dan abbas yake faɗa saboda haka suka rasa yadda za su tashi ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama, ga shi kuma rana ta hudu shi kuma ba shi sallar asubahi ba sai sai na umar shine ya rika daga muryarsa yana kwarara kabbara a dalilin kabbararsa annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya tashi shi ne suka kai masa kukan abin da ya same su wato gashi sun yi bacci har sallar asuba ta zo ta wuce har rana ta hudu har ma ta fara zafi ba su tashi sun yi sallah ba annabi sallar alaihi ya ce ba damuwa domin ba su da laifi a cikin wannan saboda suna da uzuri wanda bacci ne ya rinjaye shi har sallah ta zo ta wuce to ba shi da wani laifin da za a kama shi an ɗauke masa alkalami daman can babu batun a rubuta masa laifi na abin da ya wakana saboda bacci annabi ya ce la zaira au la ya zero wato babu damuwa ko ba zai cuce ku ba ba komai amma dai a bar wannan gurin domin shaidan wato ya yi galaba a wannan guri saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce su bar wannan gurin suka dan matsa kadan annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama yasa aka kawo ruwa ya yi alwala aka kira sallah ya yi musu sallah can ya hango wani mutum a gefe guda ba a yi sallah tare da shi ba ya kirawo shi ya ce da shi ne ya hana wa nan yi sallah tare da kai ma mana aka ya fulan an tusalli ma alqaum me ya hana ka shigo yi sallah tare da kai sai ya ce asabatni janabatun wala ma' janaba ce ta same ni wala ma a maududun bai babu ruwa kwata-kwata tare da ni annabi sallallahu alaihi wasallam ce to tafi alaika bis sa'idi fa innahu yakfika ka je ga tudun kasa ka yi sai mama wannan ma ai ya ishe ka to a nan muka tsaya hadisin ya ci gaba da cewa sun masarar nabiyyu sallallahu alaihi wasallama sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da tafiya fashtaka ilaihin nasu min al'afashi mutane suka kawo masa kukan ishi wato ishi ya fara addaba su fa nazala annabi ya sauka fa da aliyan wa rajulan akhar ya kirawo sayyidina ali ya kirawo wani mutum tare da shi fa qala idhaba fattabi al-ma'a yace maza maza ku tafi ku nemo ruwa saboda ka tafi fatalaka yamra'atan baina mazadatayn suka ga wata mace zaune tsakanin salkoki guda biyu aw hataini ko cikakkun salkoki guda biyu min ma'in na ruwa ala ba'irin laha kan wani raƙuminta faƙala laha sai suka ce mata ainal ma ina za mu samu ruwa ko a ina ruwa yake qalat sai ta ce ahdi bil ma'i amsi hadhihi sa'a rabona da ruwa tun jiya irin wannan lokacin wato tafiya da ke gaban ku awa 24 kafin mu samu ruwa wa nafaruna khulufan ko khulufun wa nafaruna khulufan mazajen mu ba sa nan wato mazajen mu sun tafi sun fita ba sa gida qala laha sai sai da ali da shi wannan mutum da suke tare da shi sai suka ce mata in taliki idan to zo mu tafi qalat ila ayn ina kuma qala ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam za mu je da ke gurin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam qalat alladhi yuqalu lahu as-sabi ce wannan da ake ce masa karkatacce qala sai suka ce huwa alladhi ta'ni shine wanda kike nufi fantaliki mu dai tafi faja'a biha ila annabi sallallahu alaihi wa sallam wa haddathahu suka zo gurin annabi sallallahu alaihi wa suka labarta masa abin da yake akwai abin da ta gaya musu قال sai من الله ce fastanzal fastanzaluha an ba'iriha qala sai mai riwaya wato Ibrahim bin Hussein yace fastanzaluha an ba'iriha suka nemi ta sauka daga kan abun hawanta wada annabi sallallahu alaihi wasallam bi ina'in fa farraga fihi min akwahil mazadatai annabi ya sa aka kawo masa ƙwarya kawo masa wani akushi sai ya kwarara ya zuba ruwa a cikinsa daga bakin wannan salka au a ne ko kuma waɗannan salkokin guda biyu wa auka afwahu ma ya ya kulla bakin su wa atlaqa al'azali amma ya kunce bakunan su na ƙasa guda biyu wa nudiya fil sai aka yi shela cikin mutane isqu wattaqu ku sha ku sha yadda ababan hawan ku fasaka man sha'a wattaqa man sha'a mai sha ya sha mai shayarwa ya sha mai iba ya iba wa kana akhira zaka an u'tiya alladhi an a'ta alladhi asabathu aljanabatu ina'an min ma karshen wanda ya bora wannan ruwa shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya bawa mutumin nan da janaba ta same shi wato akushin wannan ruwa qala yace izhab fa afrighu alayka je ka watsa wa jikinka wa hiya qa'imatun tanzuru ila ma yuf'alu bi ma'iha matan nan na tsaye tana ganin abinda ake yi da ruwanta waymullah na rantse da Allah laqad uqli'a anha an gama amfani da wannan salkar tata wa innahu la yukhayyalu ilaina annaha ashaddu bil'atan minha hina ibtada'a min fiha amma abin da muke gani a idanmu cewa salkar nan ta fi cika ma yanzu sama da yadda take lokacin da aka fara amfani da ita faƙalar nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce ijma'u laha to ku tattara mata abin da ya sawwaka a tara mata taimako fa jama'u laha sai suka tara mata min bayni ajwatin da wanda zai ba ta dabino na ajwa wa daƙiƙa ko da kakken gari wa sawiqa ko garin da za a jika a sha hatta jama'u laha ta'aman har suka tara mata abinci faja'aluha fi thawbin suka sa suka sa shi a cikin wata tagwa wato a wani a cikin wani abin nan wata tagwa wa hamaluha ala ba'iriha suka taimaka mata ta hau raƙuminta wa wada'u thawb bayna yadayha suka sa mata wannan tagwa ta abinci wato kyallan da suka daura mata abinci a gabanta qala laha annabi yace ta'allimina ai i'lami ki sani ma razi'na ma razi'na min malik mimma iki shay'an ba mu fa tauye wani abu na ruwanki ba ba mu raki komai daga ruwanki ba walakin Allah huwa allazi asqana Allah shine ya shayar da mu fa atat sai ta zo ga mutananta wa qad ihtabasat ta ba su ganta ba wato sun yi jiranta ba su ganta ba qalu ma habasaki ya fulana suka ce me ki muna ta neman ki ba mu ganki ba qalat sai ce al'ajab wani abin mamaki ne laqiyani rajulani mutane ne guda biyu mazaje ne biyu suka hadu da ni a hanya فذهبا بي إلى هذا الذي يقال له الصابئ suka kama da suka tafi da ni gurin mutumin nan da ake ce masa karkatacce fafa'ala kaza wa kaza yayi kaza da kaza da kaza to ta zayyana musu abinda manzo Allah yayi da da ruwanta na salka fa wallahi tace na rantsi da Allah innahu la asharun nasi min bayni hadhihi wa hadhihi tsakanin sama da kasa ba wanda ya kai shi iya sihiri ba wanda ya kai shi kwarewa wajen sihiri wa qalat bi isba'iha alwusta was-sababa was-sababa farafa'atuhuma ila as-sama'i ta'ani as sai ta guda biyu alwusta ta tsakiya wasababa da manuriya ta ɗaga su sama wato tana nufin tsakanin sama da ƙasa babu wanda ya kai annabi kwarewa wajen babu wanda ya kai mutumin nan kwarewa wajen sihiri au ko kuma idan ba mai sihiri ne inda hula rasulullahi haka to manzon Allah ne tabbas فكان المسلمون بعد ذلك يغيرون على من حولها da المشركين sai ya kasance musulmi bayan wannan abin da ya faru suna kai hari da tamani a kan mushirkan da suke gefen garinta gefen ƙauyenta wala yusibu na sirman lazi huwa iya minmu amma ba sa taɓa ƙauyen da suke ci wasu ƙauyukan da suke gefen ƙauyenta musulmi na kai musu farmaki da hari amma ba sa kai hari a ƙauyenta faƙalar ban da ƙaumiha wata rana dai sai ta ce wa mutanenta ma'ura an na ha'ula'il ƙau. kuma amdan ba na zaton mutanen nan da gangan suka kyale ku ko kuma ma ara anna haula'il qaum yad'unakum abinda nake zato mutanen nan da gangan suke baro wato ba tsoron ku yasa suke suka kawo muku hari ba da gangan suka kyale ku fa halakum fil islam kuna ga ya kamata a shiga musulunci fa ata'uha sai suka yi mata da'a fadakhalu fil islam suka shiga musulunci to farkon hadisan farkon hadisin mun yi bayanin abubuwan da ya kunsa abin da ya rage daga sun masarar nabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya kama hanya bayan ya bar wannan guri bayan an yi sallah fashtaka ilaihin nas sai mutane suka kai masa kuka fastaka ilaihi nas min al-atash fastaka ilaihi nas min al-atash sai sahabbai suka kai masa kukan ishi wanda yake damun su wato wannan ya nuna ruwan da yake tare da su wanda suka yi alwala da shi a lokacin shi kadai ya rage don haka sai suka suka yi alwala da shi suka yi sallah bayan sun bar gurin an yi 'yar tafiya sai kuma ruwa ya kare saboda haka sai suka nemi annabi sallallahu alaihi wa sallama suka gaya masa gafa abin da ake ciki ishi ya ya dame mu fa zala annabi ya ce to mu sauka fada a aliyan wa rajulan akhar annabi sai ya kira ali ya kira wani mutum wannan mutum da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirawo a zahiri shine imran ibn husayn din shine wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirawo shi a cikin riwayar bukhari yadda yake cewa fada'a rajulan akhar yusammahu abu abu abu al-utari wa nasiyahu abu wa nasiyahu abuwan sabbahu auku wa nasahu abu raja wato annabi sallallahu alaihi ya kira wani mutum wanda auf abin nan auf ya ambaci sunansa auf ibnu abi jamila amma abu raja ya manta kowa ne ne to shi nan mai mana ikhtisarin wanda yake takaita mana shi wannan mai littafi sai ya takaita abin sai ya ce ya kira wani mutum da ali shi wannan mutum kamar yadda Ibn hajar yake cewa az-zahir shine imran ibn husayn din annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirawo shi ya kirawo ali yace da shi ku tafi izhaba fabtaghi alma ku tafi ku nemo ruwa anan annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama yana iya nuna musu mu'jiza kawai ko dai yayi haka a ga ruwa yana mulkulowa ko ya daga hannu sama sake ce da ruwa duk yana iya yin wannan amma annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya sai bai yi amfani da wannan damar ba yana yin addu'a Allah ka saukan mana da ruwa Allah ka bulbulo mana da ruwa Allah ka ba mu ruwa duk bai yi wannan ba sai ya ce sayyidina ali ina ya sayyidina ali ina wani ku je ku nemo ruwa wanda wanda yake nuna cewa wato ka nemi abinda ubangiji ya riga ya rubuta maka na arzikinka baya kore tawakkali baya kore tawakkali baya suka cikin sha'anin tawakkali baya rage maka karfin tawakkali annabi na iya cewa ku dogara ga Allah Allah zai saukar mana da ruwa ku yi hakuri a'a sai annabi ce a tafi a nemo saboda haka nema baya baya zama matsala da tawakkali kamar yadda wasu suke gani kamar cikin koyarwar sufaye musamman na baya-baya in ka duba littafin ya ulumuddin na gazali abinda za ka gani a babin tawakkali shine kakka nemi komai kawai ka zauna bakin da Allah ya tsaga baya hana shi abinci kawai ka zauna ka yi ta ibada waɗanda Allah ya arzikin ka yana nan za su same ka to annabi ya nuna wannan ba shine shari'a ba shari'a shine ka fita ka nema sai annabi ya ce su fita su je su nemo ruwa sannan ko kula annabi ya kira ali ya aike shi wanda annabi wannan yana nuna cewa annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama wato a cikin harkar sha'anin addini duk waɗanda suke danginsa masu hidimta wa addini ba annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zo bane dan ya gina musu wani jin daɗi wata sarauta a rika yi musu fadanci saboda su 'ya'yan gidan man annabta ne a annabi ya nuna musu cewa su masu hidima ne ga jama'a ba su ne za a rika yi wa hidima ba haka ne sauraka sahabbai ne da yawa amma annabi sallallahu alaihi wasallam sai kira ali ya hada shi da wani ku tafi ku da mutane ruwa to saka ko yaki aka ji sai kaga ya tura ali ya tura danginsa gaba kaga inda a ce wanda ya zo ne domin ya gina wata sarauta da wani mulki da za a zo ana targima a kanta ana an kwace musu wani mulki an yi kaza an yi kaza to inda a ce wannan ya zo ya yi ba zai rika jefa yan uwansa cikin haɗari ba tunda ya jefa suka suka shiga haɗari in aka kashe su to waye zai sarauta bayansa kuma kaga ba abin nan to duk tasarrufa din annabi sallallahu alaihi wasallam cikin sa zaka fahimci wannan zaka fahimci cewa yadda ya dauki ahalin gidansa ya dauke su masu hidimta wa mutane ba wanda za a hidimta amma yanzu nan da ce an ce wani sharifi ne sai gaida yana wani faɗi yana wani hura hanci wai shi sharifi ne har wanda ƙungiyar sharifai wane ne wane ne da wani sakatare da wani waye a inda za su bi gadon abin nan zuwa za su hidimta wa mutane ba su za su zo ana hidimta musu ba su je wai gwamnati ta ba su kuɗi wasu sharifai ne to annabi ba haka ya nuna shari sharifan asali sharifan gaskiya ga yadda saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya tura sayyidina ali yace maza su je su nemo ruwa da ka sai suka tafi sai suka haɗu da wata mace fatalaka ya imra'atan baina mazadataini aw satihataini mazadataini da satihataini duk ma'anarsu salkace guda biyu sahiha ita ce mazana a nan mai ruwaya ne yake tantama wacce kalma ce imran ibn husayn ya yi amfani da ita mazana ta ne ya ce masa ko sahiha ta wato yana tantamar amma dai duk su ɗaya salka ya ce da kalmar mazana ko kuma da kalmar sahiha ya amfani mazada salka ce amma ana yi mata ƙari bayan fatar ta asali da ana kara mata wata fatar a kai wato a yi mata joni dan ya zamana ta ebi ruwa sama da yadda za ta iba a asalinta to shi yasa ake ce mata mazada da zida fiha jildun bayan fatar ta asali kuma an haɗa ta da wata fata don a kara a kara ta saboda ka au ibnu abi jamila shine yake yake shakka fasiha aka ce ko mazada arwayar arwayar muslim mazada sai ne babu shakka din ba wata shakka za ka samu kalma ɗaya ce aka amfani da ita sai annabi ya ga wannan mata a sai waɗannan mutane biyu suka ga wannan mata a zaune wato tana kan raƙuminta amma an ɗora wa raƙumin wato salka ta ruwa guda biyu ɗaya a gefe ɗaya a hagu ɗaya a dama saboda ka ita kuma tana tana tsakiyar su a zaune da haka sai suka tsare ta suka ce da ita ina za a samu ruwa sai ta ce ahadi bil ma'i amsi da. da'a rabona da ruwa tun jiya irin wannan lokacin wato awa 24 idan kuna son ku samu ruwa sai kun tafi awa 24 a wancan lokacin babu mota ba babur dole a kan abin hawan da za su yi tafiya sai sun yi tafiyar wannan lokaci saboda wahalar ruwa da ake wa faru na kulu kuma mazajen mu ba ta nan shi ya samu za mu fita nema a nan kamar tana kokarin ta ba su tambaye ta ba mazan ku tana nan ba ta ba su mata wannan tambayar ba to amma matsayin ta na mace me ya fito da ita neman ruwa har ta yi tafiyar awa 24 to tun kafin ma su tambaye ta uzurinta sai ta sauri ta gaya musu wannan zai nuna maka duk da cewa ba musulma ba ce amma tana yi kokarin ta kare mutunci ba su tambaye ta ba ina mazajen ku kuke don ba ta san dalilin tambayar ba sun tambaye ta ina ruwa sai gaya musu a tsakaninta da ruwa tafiyar kwana guda ce to kamar za su ce mata ke kuwa me yasa ba za ki zauna ba za su je su ɗau ruwa ba sai ke sauri ka ga musu mazajen su duk ba sa sun tafi cira ne saboda haka su suke neman ruwa za su yi amfani da shi to su kuma duk ba wannan shine shine a gaban su ba nafar asalin kalmar nafar ma dunal ashara ma dunal ashara daga tara abin da ya kasa sannan ana itlaqin nafar ana nufin annas wanda shine yafi dacewa da da ma'anar anan ana nufin annas a wata ruwayar a wata nuskar na faruna kulufan ai Kano kulufan ba zai zama kabar ne likana mahzufa ko kuma ya zama hal ne hala kulufan qala laha intaliqi idan sai suka ce su mu tafi sai ce ina kuma sai suka ce da ita mu tafi gurin manzon Allah sai ta ce da su allazi yuqalu lahu as-sadiq wannan da ake ce masa karkatacce wato ta faɗi irin sunan da mushrikai suke kiran annabi sallallahu alaihi wasallam da shi wato wanda ya karkace wa addinin iyayensa wato karkatacce su a gurin su kalma ce ta ta zaki kalma ce ta ta bakantawa zaka allazi yuqal lahu sabi wanda da ake ce masa karkatacce sai suka ce da ita sai suka ce da ita wanda wanda kike nufi din kaga anan sun nuna ladabi ba su ce da ita ba na'am inda sun ce da ita na'am kamar sun tabbatar da cewa annabi karkataccen ne sai ba su ce da ita na'am ba sai ko ba su ce da ita la ba inda suka ce da ita la sun dauke ta daga wanda su ita tana nufin manzon Allah in ta in suka ce mata la kaga za su fahimci ba manzon Allah din bane saboda haka sai suka yi kyakkyawan wato azancin magana sai suka ce wannan da kike nufi wannan da ke nufi don haka mu tafi da haka sai suka zo da ita gurin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama aka suka nemi ta sauko daga abin hawanta daga raƙuminta annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa aka ɗauko masa kwano akushi ko ƙwarya ya bulbula ruwan wannan daga ta wannan talka a cikin wannan abin nan a nan wani zai ce aka yi suka suka karɓo ruwanta bayan mulkinta ne haƙƙinta ne ya za su kamar kwace ke na suka yi kamar sun yi kwaci wasu malaman suka ce ito eh, ba wani abu ai kafira ce harbiya wato kafira ce kuma abokan fada ba sulhu tsakaninsu ba zaman lafiya da ba wani abu na sulhu tsakaninsu to tunda kafira ce harbiya ba wani abu da sun karbi ruwan ruwa a wajenta babu abin da ya nuna cewa kafira ce harbiya to in muka kaddara a'a ba harbiya ba ce akwai alkawari na zaman lafiya tsakaninsu da musulmi ba faɗa me yasa za su karbi za su karbi za su karɓi ruwanta ta ce ta kawo ruwan da aje a yi amfani da shi su ba lau ci to akwai larurar yiwu kishi ba ta suna cikin ishi ba wanda idan mutum yana cikin kishi ya halatta in ya ga ruwan wani ya karba amma ma ba ya shanye a banza ba ya ba shi wani abu a madadinsa kun ga anan da suka karba sai suka bata wani abu sannan in ba dun mu ɗauke ba wannan in aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yake son abu to gurin kowa ne ne za a karba a bata in aka dubi matsayin manzo Allah to gurin kowa ma za a iya karba a kaiwa manzo sallallahu alaihi wasallam kuma wannan wajibi ne shi yasa ibn ibnu jawzi a cikin sharh mushkil sahihain da ya kawo wannan tambayar cewa me yasa suka karba mata ruwa bayan ta ni ba nasu ba sai ka amsa guda hudu ce ko wannan ko wannan ko wannan ko dai saboda daman kafira ce ba zaman lafiya kuma tsakaninsu da da musulmi ana fada su ma sun ga kayan musulmi kwacewa suke saboda haka su ma aka ita ma aka karbi wanta in ba wannan ba fansar ran annabi sallallahu alaihi wasallam wajibi ne akan kowane kowane musulmi saboda haka wajen su fanci ran annabi sallallahu alaihi wasallam da ruwan da za su samu masa to wannan ya zama wajibi akan su ko da musulma ce za a iya karɓar wannan aje a aje a ba wannan sallallahu alaihi wasallam tunda ya bukata an sa ta uku larura Ishruwa tana halatta wa mutum ya karbi ruwan da ba nashi ba na wani ya sha amma ya ba shi wani abu sanyi a ba ni gishiri in ba kamar da abu na hudu suka ce lokacin da ta zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya bayyana ya nuna masa mu'jizarsa wajen ya shayar da ruwa sahabbansa ruwa kuma aka bayar mata da ruwanta ba tare da komai ya ragu ba wato kaga ba a taba mata ma komai ba saboda haka ba a shiga hankinta ba yadda wata ruwaya ta nuna a cikin tabarani da sunanin bai haƙi annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ɗauko wannan salkata ta ya zuba ruwan a cikin abin nan abin nan ya gumsu wani a bakinsa ya kurkura bakinsa ya mayar a cikin wannan salka albarkacin wannan ruwan da ya kurkure na bakinsa ya mayar sai Allah maɗaukakin sarki ya haɓaka wannan ruwan ya yawaita shi ya albarkaci shi ya karu wanda ta sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya daddaure bakin bakin salkar kasan salkar akwai guraren abin nan guda guda biyu kofofin fitar ruwa guda biyu akwai kuma wanda yake daga sama na kasan aka buɗe shi za ta zubo zai fi zubowa da yawa saboda guda biyu ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya rufe ya rufe sama ya daure sama bayan da ya buɗe ya ibi ya ebi ruwa abin nan to bayan ya mayar sai ya daure saman sai ya bude kasan saboda in ya bude kasan zai fi zuba da yasa zai ake bukatar ya zuba sosai saboda waɗannan su amfana da shi suna da yawa an gane ko ka sai ya bude shi yadda kowa zai zo ya tara gashi ne yana ta zuba sha ba ba ba abin nan sabanin inda daga sama ya bude to ba zai zuba sosai ba shine hikimar ya bude shi ta ƙasa ya daure saman saman salkar shine wa auka afwahahuma wa atlaqa al'azaliya azaliya shine kasar bakinta na kasa ya daure bakunan sama ya bude na kasa bude na kasa shi zai bawa ruwan damar zuba sosai to lokacin da ya fara zuba annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirawo sahabban sai yake to kowa ya zo me sha ya sha me sha da dabba sai ya sha da dabba sa me mai iba ya cika gorarsa ya iba ya zama na mutum na ƙarshe shine mutumin nan da ya yana da janaba shine na ƙarshe wa kana akhira zalika akhira bin nasbi dan ya zama khabar ne na kana muqaddam an a'ta shi kuma shine shine isim din wannan an wa ma dakhalat alayhi fi ta'wil al-masdar zai zama shine isim na kana in ka ga dama kuma ka ce wa kana akhiru bizzam sai zama shine ismu kana an a'ata shi kuma sai zama shine khabar duk kowanne kai ya halatta dan dukkanin su ma'arifa ne wannan akhira zalika ma'arifa ne bil idafa wancan kuma an a'ata fi ta'wil al masdar ay wa kana akhira zalika i'ta'uhu an gane kaga shi ma ma'arifa ne saboda haka ya halatta kowanne ya iya zama mubtada ko khabar ya iya zama ismu kana ko kuma khabar kana amma a ce akhira din shi yafi karfi kamar da Allah ce fa ma kana jawaba qaumihi illa an qalu jawaba jawaba din sai ya zama shine khabar din illa an qalu kuma shine an qalu din shine shine ism na kana din zala izhab fa afrighu alayka annabi yace ku je ka ka watsa a jikinka wanda wanda yake nuna a ita taimama tana dauke wato tana tana halatta wa mutum ne yin ibada amma ba ta dauke babban kari kaga yayi taimama amma da aka samu ruwa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce je wanka saura kada mutum ya ce dan yana da taimama in yana da jaraba in yi taimama kenan an gaba magana ba magana da yi wanka a'a taimama tana halatta masa ne ya yayi sallah yi ibada amma ba ta dauke masa babban kari ba an fahimci wannan shi yasa ya ce ya je ya zuba a jikinsa ya yi wanka kuma da yake cewa fa alaika ala ka je ka watsa ya nuna kenan abinda ya zo na sifar wanka ka fara daga abin nan dama ka wanke kanka ka wanke bangaren dama bangaren hagu da alwala da sauransu wannan duk ya nuna sifa ce ta kamar ba sifa ce ta wujub ba idan mutum ya haka to ya zo da sunnonin da suke cikin wanka saboda haka yana da lada sama da wanda ba hakan ne ba amma da mutum zai shiga ƙarƙashin shawa kawai ya ya kwarara ruwa a jikinsa ya wankansa ya fita shi kina ya yi ba a cewa wankansa bai yi ba an gane ko duk a ce bai yi waɗannan ya raba dama da hagu da kai da alwala da waye duk bai ba kawai ko kuma kawai su ful ne da shi kawai ya tsalle ya yi bindin bindin ya fito to ba haka ce wankansa bai ba hmm? ya yi in ya shiga bindin bindin ba zai fito tura ba eh shi ne na ce maka duk wannan sifa ce ta eh ai shi wanka a matsakofin alwalai bayan kuntum junuban haru eh ba sai ka dawo ka yi wannan alwalar ta sunna ce ba ita ce take sa ka yi sallah da da wankan ba ta yadda in baka yi ta ba ba za ka yi sallah da wannan wankan ba shi wannan ai wan alwala ne aka eh, yi saboda aka alwala kanwata ce abinda zai dauke kari babba sai kasa dauke karami alwala kari karami take daukewa amma shi yana dauke ba habba ba to ya za kuma ya dauke babba ya ba karami ba ah. haka wannan ya nuna in aka samu ruwa kawai za a yi wanka kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa idza wajadta al-ma a ah, hadisin abuzar fattaqillaha wa wa wa musahu ka ji tsoron Allah ka wanke jikinka in ka duk ko kara goma kai baka samu ruwa ba kai ta yin taimama ka amma duk da ka samu ruwa to ka ji tsoron Allah ka bar taimamar ka wanke jikinka ka yi wanka to shine yake cewa wa ya qa'imatun tanzuru ila ma yaf'alu bi tana tsaye tana ga abin da yake da ruwanta wai wallahi yace na rantse da Allah wai wallahi ko ka ce wa ai mullahi ko wai mullahi ko wai wai wato marfu ne bil ibtida ɗinsa mahzuf ne waimullahi qasami na rantse da Allah yana da lugat da yawa wanda Imam Nawawi a cikin tahzibul lugat ya kawo wajen luga goma sha bakwai akan wannan a wani guri ma wasu kawo ashirin anan ba wanda ya neme shi ya rantsuwa amma da ya yi saboda ya ƙara ƙarfafa labarinsa wanda ya nuna mutum yana iya yin rantsuwa ko da ba a bukace shi ya yi ba idan yana son ya karfafa labarinsa ya ce na rantse da Allah laqad uqliya anha wa innaha la yukhayyalu ilayna ana ashaddu mil'atan minha fita da fiha na rantse da Allah an gama amfani da salkan nan tata amma abinda muke gani ta fi cika sama da lokacin da aka fara amfani da ita wato ta zo da ita bata cika su amma bayan an gama aka miƙa mata salkarta to ta ma fi cika ta ma fi abin nan ta ma fi yawa wanda zai nuna maka mu'jizar sa sallallahu alaihi wa sallam to daga nan sai annabi ya ce to a tara mata a tara mata abinci kun karbi salkarta kun yi amfani da ita to kuma ku ba ta wani abu saboda haka sai aka shiga tara mata abu annabi sallallahu alaihi wasallam umarni ya umarni shugaba ne saboda haka baya bukatar sai kowa ya yarda kawai a kawo a kawo a kawo a kawo zuka ma in ce kowa a karbi naira dari a gunta to ko ka bata fuska to a karba ba ba a cewa bi ɗibin nafsu ko bai da ɗibin nafsu ko karba eh. musamman in ya zama wajibi in ya zama wajibi da anan kowa ya amfana da da wannan salka ta to kowa ya fito da wani abu anan ta ayyana saboda ka ba abu ne na mustahabbi ba shi yasa annabi ce kawai a hada suka har hada mata abinda za su hada mata suka tara mata abinci mai yawa kamar yadda zo a cikin ruwayar Ahmad ta jama'u laha ta'aman kasiran a ruwayar amal akwai kafiran suka tara mata abinci mai yawa dabino wanda zai ba ta dabino wanda ya ba ta nikakken gari na alkama wanda ya ba ta sawika sawika shine garin kamar garin kwaki yadda ka san garin da kawai ruwa za a zuba an gama rejin ya zama reji kawai sha za a yi kawai ruwa za a abin nan shine sawika suka hada mata abinci mai yawa hatta jama'u laha ta'aman a ruwayar ahmad ta'aman kafiran suka tara mata abinci mai yawa fa ja'aluha fi thawbin suka samu wani taguwa suka kulle mata wannan abincin to shine annabi sallallahu alaihi wa sallam bayan an dora ta akan abin nan an dora mata abin nan sai annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa da ita ta'allimina haka ibnu hajar yayi dabtin kalma a cikin a cikin fatil bari Ya yace ma'anarsa ilimi ki sani ma razina min ma'iki shay'an ba mu rage komai daga cikin ruwan wato ba mu rage komai daga ruwanki ba wato wanda yana nuna duk abin da suka yi amfani da shi ƙarin da Allah ya ne a cikin ƙarin da Ubangiji ya ne ba a nata ba ne an gane ko ita nata ba a taba shi ba a cikin ƙarin da ubangiji ya yi musu a nan ne suka yi amfani da shi wajen alwalarsu da shansu wannan yana daga cikin mu'ujiza mai ban mamaki ka zuba ruwa a kan ruwa kuma su haɗu ba ya kamata suna zuwa su gaure amma ya zama na a ruwan da ubangiji ya ƙara a kan nata bai haɗu da nata ba duk wanda suka yi amfani da shi ƙarin ne amma bai kudin nan ta ba ya zama na tabbata taba komai a ciki ba kaga wanda ya fi komai zama zama abin mamaki ya ce Allah shi ya shayar da mu walakin Allah huwa ladhi asana ubangiji Allah shi ne wanda ya shayar da mu wanda ya nuna ana amfani da da salka ta mushrikai da kan an san cewa fata ba ta zama mai tsarki sai an jeme ta in aka jeme ta to shi kenan ta tsarkaka ah, kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ce taharatul ah, ah, ihabi eh, juludi dibaguha tsarkin fata shine a jeme ta idan aka jeme ta shi kenan wasu malamai suka ce wanda idan dabbar an yadda a ci ta in an yadda a ci naman dabba to da zarar aka je fata ta ta zama tsarki kamar ka yanka dabba ne in ka yanka ta ta zama halal to fata ta ma in ka je mai ta ta zama saboda haka sawa'un dabban nan wato dabba ce da aka yanka ko mushe ta yi ko da mushe ta in ka cire fatar ta ka je mai to kamar ka yanka dabba ne da ranta kaga zaka ci naman ta to haka fatan ma in ta mutu ka je mai fatar za ka yi amfani da ita kamar yadda annabi ya ga wasu suna jan mushen abin da yace ba za ku ba za ku dauki fatar ta ba suka ce ya rasulullahi ai mushe ce eh, ai ita fata in aka je mai ta shikenan ta tsamtaka to ku dauki ku fiye ta ku dau da fatar za ku yi amfani da ita eh za a iya cin mai a'a ba ci ba malam ba za ka ci to ka ci mushen mana to kwanan da arna ya amfani da shi za ka yi amfani in ka tabbatar lafiya yake amma in kana tsammanin ko akwai sauran burbushin giya a jiki ko wani maikon alade kaga za ka wani amma in ka san lafiya lafiya yake sau nawa kake tafiya abin da restaurant na arna ka ci abinci musamman kafa ta waje da arna ne masu restaurant sun kaga da an kama ka abinci ba ka ce kai wannan kwanan ku ne ni ban yadda da shi ba sai in ka tabbatar akwai na najasa to kuma wannan sai ka abin nan to daga wannan lokacin ta dawo gida mutanenta suna ta neman ta daman ba su danta ba ya kamata a ce ta zo gida amma kuma ga lokacin zuwa ta ba su danta ba to shi ne suka zo suke tambayar ta me ya tsare ta shi da ta ce a wani abun mamaki ya tsare ta ga mutanen da suka janta a hanya suka tafi da ita gurin mutumin nan da ake ce masa karkatacce to abinda ta gani a tare da shi ya ba ta mamaki ko dai ba mutumin da ya kai shi sihiri duk duniya ko kuma a'a manzan Allah ne na gaske ko ya zama mai sihiri ne in ko mai sihiri ne to ba ba wanda ya kai shi in ko ba mai sihiri ba ne to manzan Allah ne to daga wannan lokacin musulmi sukan kai farmaki ga arnan da suke ƙauyen da suke ƙauyukan da suke daura da ita amma saboda irin abin da ta nuna musu na halacci sai ya zama da ba sa kai hari inda take to shine da ƙarshe labarin zinar yau an kai can hari yau an kai can hari amma su ba a taba su ba sai take gaya mutanen ta mutanen nan ba ba fa wani abu ya hana ba tsoro ba ya hana su kawo mana hari da gangan suke kyale mu wato suna yi mana haka ne saboda wannan abin da ne musu kai mutanen nan ba ba mutanen banza bane kamar yadda ake faɗa mutanen kirki ne to suna mai da ihsani da ihsani saboda haka bai zai hana mu shiga ma musulunci ma gaba ɗaya. daga cikin fawaid din wannan hadisi ya nuna mana annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama a wasu lokuta yana bacci irin yadda mutane suke sai dai abinda annabi sallallahu alaihi baya yi a sa shine yayayen mafarki a da za su ahlamin manzala baya yi wannan wanda sai mu abu na biyu akan yi amfani akan yi hukunci da mafi yawan abin da aka saba kun ga sabai sun saba idan annabi sallallahu alaihi wasallam yana bacci ba sa da shi me yasa ba sa tada shi saboda abin da suke tsammani wahayi ake masa a cikin mafarki mafarki yake a cikin baccinsa mafarkin annaba kuma wahayi ne ba lalle ne duk baccin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ba yayi mafarkin da zai zama wahayi to amma suna tsammanin mafi tarin wato baccinsa yana yin irin wannan mafarkin to tunda ko mafi tarin baccinsa haka ne to ba za su yi hukunci da algali wato abin da yake mafi rinjaye shi ake hukunci da shi ba abin da yake nadiri ba kamar yadda ake cewa idan mutum ya yi bacci baccinsa ya yi nauyi to in ya sake sake alwala wasu malamai suka ce ba shi baccin ne da kankin kansa kari ba amma akwai yiwuwar yana cikin baccin nan tunda duk jiki zai saki saboda haka rihi ya fita daga cikinsa bai sani ba to tunda ana samun haka sau da yawa to duk ma wanda ya bacci kawai ya alwala an gane ta iya yi baccin ya tashi ba tare da komai ba amma tunda har akan samu haka kuma sau da yawa yana faruwa to shi kenan za a yi alhukumu lil'agla shi yasa aka ce <coughs> wanda ya bacci kawai ya sake alwala haka nan a cikin wannan hadisi akwai ladabin da sahabbai suke yi wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ka duba in yayi bacci saboda girmama shi ba sa ta da shi kuma ka duba nan tayar da shi din ya zama tilas da harka ce ta sallah amma duk sun rasa yadda za su ji su ta da shi har sai da sayyidina Umar yayi wannan dabara ya abbaci sunan Allah wanda wannan wani abu ne da zai tashi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam saboda haka da wannan ya tashi shi wanda ya nuna sahabba annal sallallahu alaihi wasallam da suke tare da shi sun fi kowa ladabi ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sannan wani kuma yazo yana bashin su yana zagin su yana fadar bakakken maganganu a kansa amma kuma wani yana jin ba wani abu ake yi ba tunda dai ba ba shiri aka zaga ba ba wani abu za a ka iya hada kai da mai zagin abubakar da umar da sauran sahabbai manya ci mutuncinsu wanda ya karanta tarihin sahabbai ya ga yadda suka zauna tare da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama in eh, shi mutum ne dan dan arziki dan albarka dole girma masu inda ma ya arifun fadla li ahli fadli ulul fadli masu mutunci su suka san mutuncin masu mutunci wanda kaza baya daranta masu mutunci to bai da shi kuma a wannan hadisi har ila yau zamu fahimci cewa a cikin sahabbai wato sayyidina Umar yana daga cikin wanda suka fi kowa karfi shi yasa ya ce kana rajulan jalidan saboda haka shine idan ya kwarara muryarsa to kowa sai ya jita a jikinsa kuma wanda hadisi har ila ya nuna mana idan wata fitina ta faru a gari to yana da kyau mutum ya fita ya bar wannan garin don kan wannan fitina ta shafi addinin kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce su bar wannan wadin saboda akwai shedan shedan ya samu zama a wannan wadin har yayi ya ya sa bacci ya dauke su ba su tashi ba to su bar wannan wadin to ya nuna duk inda kasancewa addinin ka zai cutu saboda wata fitinar da take faruwa to wajibi ne ka tashi ka bar wannan gurin sannan wanda ya nuna duk mutumin da zai yi sallah to yana da kyau ya nemi abinda yake wato ake bukata na ruwa idan babu ruwa ya nemi taimama idan a gurin da zai yi sallah yana ga bai dace mutu ya sake guri ya sake guri kawai da bai sake guri dan zai idan a sallah bai tsaya yi sallah a wannan wadin ba to duk sanda za ka yi sallah a guri sai ka ga cewa gurin akwai abin da zai ɗauki hankalinka ko akwai wani hayaniya da sauti da zai kawo maka hargitsi cikin sallah ka to kabar gurin wanda ita ce sunna kuma har ila yau hadisin yana nuna mana wanda waɗanda sallar wata sallah ta kubuce musu to suna iya yin ta jam'i kuma har da kiran sallah kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi anan kuma sannan hadisin yana nuna ana fita neman ruwa domin alwala ko kuma a sha sannan yana nuna shugabanci idan shugaba ya ce a yi kaza to kawai a yi masa da'a a yi sai dai in abin nan ya zama saban Allah ne sannan wanda wannan har ila yau hadisin yana da idan akwai bukata ta ruwa ta tsananta aka ga ruwa a gurin wani ana iya kwacewa a sha in ya so a biya shi sannan wannan hadisin yana nuna mana har ila yau yana dauke da wani dalili kwara wanda yake nuna annabcin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama mu'jizar da take nuna gaskiyar manzancinsa ta yadda waɗannan mutane suka yi alwala gaba ɗaya da wannan ruwa sannan suka sha mai wanka yi wanka kuma wannan salka ba abin da ya ragu daga cikinta har ma ta fi da cika wannan babu shakka babbar aya ce da suke nuna gaskiyar annabi sallallahu alaihi wa sallama cikin da'awar annabcinsa sannan wannan hadisin yana nuna mana mutumin da ya kyautata maka to yi kokari kai ma ka kyautata masa ko da ko ba musulmi bane hal jazaa'u ihsan illa al ihsan ko da mutum ba musulmi bane in ya nuna maka halacci to kai ma nuna masa halacci kada ka ce ai ka bar shi an ne ni wannan da abin da yake mun ni sai na hau kansa a kun kun ga a dalilin haka gaba ɗaya kauyen suka musulunta wanda yana nuna kyakkyawar mu'amala ita kanta da awaci wato wani ko baka ce da shi ga musulunci ba zo ka shiga mu'amalar da zaka nuna masa ita za ta sa ya fahimci addinin nan na ya maka kyakkyawar tarbiyya don haka addinin gaskiya ne shi yasa Allah da yake cewa wal ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin wannan ayar ba ta shafi mutum ɗaya ko biyu bane cikin musulmi duk musulmi yana da nasibi a cikin wannan ayar ya zama mai kira zuwa ga Allah ko dai da iliminsa ko da dukiyarsa idan ba shi da ilimin da zai yi kira zuwa ga Allah da shi ba shi da dukiyar da zai ciyar ya lallashi zukata da ita to ya kira zuwa ga Allah da halayensa kyawawa ya nuna halaye da ɗabi'u masu kyau ta yadda idan an gani za a san cewa addinin da yake takama da shi addini ne mai kyau gashi ya bashi tarbiya da yawa wasu suna korar mutane daga addini da halayensu da ɗabi'u musamman suka shiga wurin wanda ba su san kowa sai su ba su san wani musulmi ba sai wannan to sai su zaci cewa duk musulmi ma inda yake haka yake amma da zarar ka nuna kyakkyawar ɗabi'a to babu shakka wannan zai zama babban wato babban kira ne zuwa ga musulunci shi ka ga mutanen garin nan ba ba su shiga musulunci <coughs> da wani abu ba face halaccin da musulmi suka nuna musu sannan a cikin wannan hadisi yana nuna wanda yake wanda yake tare da ruwa lokacin sallah yayi to ya alwala da wannan ruwan koda kuwa da sauran tafiya a gabansa kada ya yi taimama ya rike ruwan ya ce watakila nan gaba in rasa ruwan da zan sha ko kuma nan gaba wanda muke tare da su su rasa ruwan sha don haka ba zan yi alwala ba taimama zan yi domin anan za ku ga cewa annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka tashi ai cewa ruwa aka kawo aka yi alwala ba ma masu kai ba ruwa aka kawo su kai alwala da abi wazu in fata wadda aka yi alwala ana yin gaba kaɗan sai kuma kish kaga kenan ruwan da su za su sha su ya rage su kai alwala da shi shi yasa a ruwayar muslim a ruwayar salim ibn ruzayn razin yake cewa thumma ajalani fi rakbin bayna yadayhi na al-ma' wa kada a qad a 'atashan shadida ya tura ni cikin wata tawaga ta mutane mu nemo ruwa bayan mun ji kishi kishi mai tsanani wanda yake nuna cewa wato bayan sun gama amfani da ruwan kishin ya same su to wasu malamai suna ganin annabi sallallahu alaihi wa sallama a nan ya yi alwala da wannan ruwan ya kuma sa sahabbai sun yi alwala da ruwan don baya tsammanin baya tsoron wannan kishin zai riske su amma da a ce mutum yana jin tsoron kishi zai riske shi idan har ya alwala da ruwan hannunsa kuma ba ruwan hannun nasa ba shi da yawa zai dawo yana neman ruwan sha da suka ce zai bar wannan ruwan ya yi taimama zai bar ruwan domin shansa ya yi taimama a ba ibn sa'id ya yi ruwaya daga sa'id ibn jubair shi kuma daga abdullahi dan abbas abdullahi dan abbas yake cewa idza kunta musafiran wa anta junubun aw anta ala ghairi wudu'in fa khifta in tawadda'ta an tamuta min al-'atash fala tatawadda abdullahi dan abbas yace idan kana a halin tafiya ko kuma kana da janaba gashi baka da wato baka da alwala kana jin tsoron idan kai alwala abinda zai rage na ruwanka wato ruwanka zai kare ka zo kuma ka mutu saboda kishi abdullahi dan abbas ya ce kada ka yi wa wahbisku li nafsika ka ajiye ruwan dan ka sha ka rayu akwai ruwaya irin wannan daga ali radiyallahu ta'ala anhu wanda tana cikin sunan dara qutni game da mutumin da ya tafiya janaba ta same shi ruwansa kaɗan ne yana jin tsoron idan ya yi alwala dan ya yi wanka zai nemi kuma ruwan sha ya rasa a halin tafiya da yadda ali ya ce ya tayammamu wala ya tasiru ya yi taimama kada ya wanka ya ajiye ruwansa saboda shansa nan gaba shi yasa imamu ahmad ya ce sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da yawa sukan ajiye ruwansu domin su sha su yi taimama kenan hadisin imran za mu ɗauke shi akan annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi kirdadan cewa kishi mai tsanani zai same su nan gaba ba shi yasa aka yi alwala saboda ga yadda maganganun sahabbai suka nuna shi yasa imamu ahmad ya yi nafsi akan cewa da a ce mutum zai ga mutane suna jin kishi shi kuma yana tare da ruwa lokacin sallah yayi ga wasu suna jin kishi ga ruwa a gurinsa kuma lokacin sallah yayi baya da alwala Babu ahmad ya ce ya ba su ruwan su sha shi ya taimama saboda haka ashe kaga ba ma ga kanka ba ko da wani ne zai bukaci ruwan nan gaba a ce shi ba zai bukata ba amma wani zai iya bukatar ka wanda suke tare to kai ya ce zai yi alwala da ruwa ya aje shi domin taimama wannan wajibi ne ko mustahabi eh ga kansa wajibi ne amma ga wani fa shi yana jin cewa zai bukace shi nan gaba wajibi ne ya aje shi ya yi taimama dan ba daidai ne ya kashe kansa ba tunda akwai shan to sai suke tafiya tare da wani ko ko yana tsammanin zai gamu da wani wanda zai buƙaci ruwa wajibi ne ya bar ruwan ya yi taimama eh a karan kansa wajibi ne a wani ma wajibi ne hajjatul الغير mutawakka wani wanda kake zato zato kake ba tabbas amma kai kai ka san kanka wancan zato ne akan zato ba za ka bar alwala ba amma wannan kai ka san kanka saboda haka kai yanzu za ka iya bari ka yi taimama amma in wani kake zaton zai nema wannan zaton naka ba zai sa ka fata yin alwala ba ka yi taimama saboda haka ba zai zama wajibi ba sai dai zama mustahabbi mustahabbi ne ba wajibi ba wato ka bar ruwanka saboda zai iya bukata nan gaba mustahabbi ne ba wajibi ba ka gani ko kana nufin in ya zo zai mutu kana da ruwa ka hana shi ya mutu ko kuwa wannan yake tambaya eh a haba kai ba ba ka tambayi wannan ba kai yanzu ce maka ka iya hana shi kai ba ba ke yadda ba sannan yana daga cikin fawa'id na wannan hadisi idan mutum ya rasa ruwa wajibi ne ya fita neman sa ko ko ba wajibi ba ne ba shi da ruwa kamar yanzu mutumin da suke tare da adam sallallahu alaihi wasallam sai ya kasance ga jaraba a jikinsa yana buƙatar wanka a nan kafin ya yi taimama wajibi ne fita ya je nemo ruwa sai in bai samu ba sannan ya zo taimama eh kawai ya yi sa. a nan idan ya tabbatar cewa yana jin a ransa ba zai samu ba wato ya fi jin cewa in ya ma zagaya ba zai samu ba to shi kenan amma inda a ce yana jin cewa ai dazu dazun da muka wuce rijiya kaga zai iya gugawa ya je samun ruwan nan to a nan ba za ka ce kai ya je ebo ba amma idan baya tsammanin za a samu ruwa kusa to a nan sai ya taima masa an gane ko ba za ka ce kada ya je nema ba za ka ce ba zai je nema ba idan yana jin cewa ba zai samu ba in yana jin ba zai samu ba to ba sai ya fita nema ba kaga annabi sallallahu alaihi wasallama cewa عليك بالسعيد الطيب at يكفيك كو عليك بالسعيد ko يكفيك bis sa'id fa bai ce fita ka nemo ruwa ba annabi bai da neman ruwa ba wajibi ne ya tambayi abokansa da suke tare a nan idan muka dubi cewa shi wannan mutum annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce ka tambaya mana a cikin ko da wuya sauran ruwa ya ga masa haka sai masa me yayi kawai ce masa alayka bis sa'id fa innahu yakfika ya ce yasa wasu daga cikin malamai kamar ibnu hamid daga cikin hanabila cewa ya ba ba bane ma ya ya tambayi abokan tafiyarsa amma abinda shi imam ahmad yake cewa wajibi ne ya fara tambayar abokan tafiyarsa idan muka dubi ruwayar da a nan za mu ga annar salar sana bai umarce shi da ya tambayi kowa ba babu ruwa to shi kenan. babu ruwa zai iya daukan ma'anar babu ruwa a cikin sansanin ba mai ruwa zai iya daukan ba ni da ruwa ko wanda ya kamata mu fahimci lama a ma'i ko lama a maujudun? Hmm? in ka ce lama a mai ba ni da ruwa wannan ba shi ke nuna kowa bai da ruwa a nan ba a iya cewa to ka tambaye wani mana in ya ce a ni janaba wa lama a ai mawjudun babu ruwa kwata-kwata ma'ana kowa ruwansa ya kare wannan shine abin da malamai suka fi rinjayarwa an gane ko ana akwai mu'jizar annabi sallallahu alaihi wasallam babba kamar yadda muka yi bayani ta yadda annabi ya yawaita ruwa ɗan kankani ya koma mai yawa ya shayar da mutane masu jin kishi masu yawa da ɗan ruwan da bai wuce na wasu jama'a kaɗan ba eh? bayan ya iba a cikin ƙwarya sai ya kurkura a bakinsa sai ya mayar a cikin salkar sai ya buɗe bakin salkar sai ruwan ya rika zuba mai tara ya zo tara kowa ya zo da abinsa mai alwala ya alwala mai tara ya tara kowa ne zo ta amfani da aka yi ta amfani da shi kamar famfo sannan karshe ya ce da matan nan mara zai ina min ma'aiki shai wa illa ma sakanan lahu a nan za mu ga annabi sallallahu alaihi wa sallama bai nemi izinin wannan batan ba bai ce yaya ma iya shan ruwanki ba bai nema ba saboda ruwan da ya amfani da shi ba naka bane ruwan da Allah ya ƙara ne a kan naka amma ba da nata yi ba saboda ka ba buƙatar ta ya nemi izininta kamar yadda ya faru da Jabir lokacin da yawa Annabi sallallahu alaihi wasallam abinci mai yawa abinci kaɗan wato ana ana ana yakin ana haƙan haƙan gwalalo yakin khandak a lokacin yunwa ta kama musulmi ya rasa yadda zai yi sai jabir ya je ya samu matarsa dan abinci kaɗan sai yake ta dafa zai kira manzan Allah da wasu su zo su ci wato da a rasa duka gara a samu koda wasu kaɗan ne suka ci don su su ci gaba da aikin da ya zo ya dan abinci kaɗan sai ya zo ya raɗa wa annabi sallallahu alaihi wasallam a kudi dan kada dan aka ce abinci ga kowa zai aje diga a fito sai ya raɗa annabi sallallahu alaihi wasallam ce ka zo ta ahli anta fi nafarin ma'aka ka zo da dan wasu mutane haka akwai dan abinci da na dan tanada annabi kawai sai daga birya ya ce ya ahlal khandaq na ku jama'a da suke haka du'a abin nan inna jabiran qassara alakum jamir yayi muku kabaki fa hayya halabikum yalla yalla a taho annabi kawai sai yi wogayya to shi ne jabir ya je samu mata sai ce inna da wa inna ilaihi da halin da ake ciki abincin nan kaɗan ne na gaya maza Allah duk ya gayyato mutanen da suke gurin da ana rana da tsaya za a yi hankalin ya tashi shi da mata shi aka zo annabi ya ce kawo abin da ke da shi jabir an kawo ya shimfiɗa ce kowa ta aka yi ta ci aka yi ta ci kowa ta da ci aka ci aka ƙoshi aka bashi suka tashi suka bashi kamar ba su hannu ba to kaga anan annabi sallallahu alaihi sallama shi aka gayyata da shi da wasu yan kaɗan, amma ya gayyato kowa bai nemi izinin jabir ba amma hadisin abi mas'ud al-ansari wanda imam bukhari ya kawo shi a kitabul buyu wanda wani mutum da ake kira abu sha'ib wani mahauci ya je ya ce wa yaransa ka gasa mana nama zan ya ce dan ya ga annabi sallallahu alaihi zaune cikin sahabbai sai ga alamar yunwa a fuskarsa sai ya zo ya samu yaran amma wuci ne shi mutumin sai ya samu yaran sai ce ka hada mana abinci zan gaito annabi sallallahu alaihi wasallam da aka aka aka aka gasa musu nama ya je ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana gayyatar to lokacin da ya aika masa gayyatar ya san annabi ya san ko su suwaye sai kuma wani mutum ya karu wanda lokacin da aka yi gayyata farko baya ci sai ya biyo annabi sallallahu alaihi wasallama annabi bai kore shi ba <coughs> sai da aka zo kofar gida za a shiga sai annabi ya ce wa mutumin nan abu shu'aib lahab abu shu'aib mahauci sai ya ce masa wani mutum fa ya biyo wanda baya nan lokacin da ka gayyace mu ka yi masa izini ya shigo annabi ce ya mutum ya ce na masa izini shi to wannan ita ce sunna ba a san gayyar soɗi idan aka gayyace ka kai kadai to in ka je da abokinka ka nemi izinin mai gayyata wannan da'awa ce khasa ba da'awa ce amma da yau sanarwa aka a rediyo ko bayan an gama sallar juma'a kaga ta kwada kuwa ce amma aka buga maka waya aka ce da Allah ka zo mu yi buɗe baki To kuma kawai sai ka ciko bos da ɗaliban to wannan in za ka ciko bos to ka gaya masa bos guda ba ce za mu so kaga in ya ga zai iya da bos guda shi ke da zai ci taho wannan ita ce shi ne sunna to shi ne ya ce da shi ya eh, su shigo to kaga anan ya nemi izininsa domin a can annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mu'jiza saboda haka duk waɗannan da suka zo daga mu'jizar annabi suka ci amma annan annabi sallallahu alaihi wasallam bai nuna wata mu'jizar sa ba abincin mahaucin nan za a ci abincin mahaucin nan kuma yana da yadda yake ba magana ya karu saboda haka tunda abincin za a ci ya kamata a nemi izinin sa annabi sallallahu alaihi wasallam ko da yaushe ne yake nuna mu'jizar sa sai akwai bukata idan akwai bukata kamar lokacin handa kaga da bukata mutane ana ta haka ga abokan gaba ga yunwa kaga akwai bukatar a ci a koshi to a nan sai mu'jizar ta ta bayyana amma wannan zaune ake a cikin majalisi wani ya take cikin kafin ya fito ba kowa ne yake annabi ya shi wannan mahauci ya kula to annabi shi da yunwa a fuskar sai ya ce yana gayyatar su zuwa ci abinci to sai wani ya karu to annabi bai kore shi ba amma ya neman masa izini a nan kuma annabi bai nuna mu'jizarsa ba saboda ba wata bukata ce ake ciki ba wacce za ta sa annabi sallallahu ya nuna mu'ujizarsa to wannan suna daga cikin abubuwan da za mu iya kalata daga wannan hadisi abubuwan da suke karkashin su suna da yawa ba za mu iya cewa komai sai mun faɗa ba abinda muka yi daidai Allah ba mu lada abinda muka kuskure Allah ya mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in bil alamin salatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in ah, wannan yace menene matsayin matar da aka sake ta da haila kuma yaya iddata za ta kasance maganar jumhur saki a cikin haila ya wato matar da aka saki a haila ta saka, saku in kana wannan saki ne na bida talakul bid'i ne amma ya au saki na sunna shine a saki mace bayan ta yi tsarki ba tare da mijinta ya kusance ta ba sannan in zai sake ta sai suke ta amma ba tana haila ta ba to inda za a yi sakin a cikin haka yayi ko bai yi ba jumhurin malamai akan yi. ibn taymiya da almajirinsa ibn Kayyim, qayyim da waɗanda suka goya musu baya suna ja akan wannan cewa bai yi ba sakin bai auku ba amma alal hakika yadda ruwayoyi suke nunawa sakin ya auku don annabi sallallahu alaihi wasallam ya lissafa wa ibn umar wannan sakin da yawa matarsa a cikin irin wannan yanayi a matsayin saki ibn taymiya ya kokari ya kore ruwayoyin amma idan ka koma irwa ghalil na Sheikh Nasiruddin Albani zaka ga takhriji gamsashi ruwayar ta zo ta hanyoyi daban-daban wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya lissafa masa wannan a matsayin saki tunda ko ta tabbata a ruwaya shikenan babu ganar kuma a saurari duk wani ra'ayin da zai saba ma wannan saboda ka zaka yi saki a cikin haila ya yi duk da cewa saki ne da aka da ba a yi shi ibn taymiya ya ja da wannan kuma ya kawo hujjojinsa wanda idan mutum bai ga waɗancan ruwayoyi ba ba abinda zai hana ya gamsu da da ra'ayin ibn taymiya saboda karfin hujjarsa to amma waɗannan ruwayoyin musamman idan ka duba takririn sa irwaul ghalil to dole ne ka hakura ka dawo kan ra'ayin jumhur ba za ka saki ra'ayin ibn taymiya duk karfin bayaninsa ibn taymiya yana da karfin bayani in ya sako ka a gaba wallahi da ya kabi nan sai bullo maka sanin ya ta maka ilzama amma in ka duba irwa ulgali na shek nasiruddin albani a gaskiya ya musu raddi raddi mai kyau da ruwayoyi ba wai da ra'ayi ba na ya za ta yi inda wannan haila da ba za ta lissafa da ita ba za ta lissafa daga haila mai zuwa ne eh, shi ibn taymiya yana cewa kaga aka yadda an kara mata an kara mata tsawon tsawon iddanta idan aka haifi yaro ya mutu kafin ranar sunansa za a yi masa yanka in an yi masa ba wani abu tunda ya kamata a yi masa suna a sa masa suna tunda har ya zo duniya da rai dole gawa ce za a je ta yaron da ya rasu waye sunan shi dole za a yi masa suna to za a yi masa suna ya halatta a yi masa yanka tunda cewa ba zai iya tuno da marcin wajabcin yankan ba amma idan an yi masa ba komai ɗaya ko da su ai ya zo da ya zo duniya da rai saboda ka shi ma mutum ne yanzu za a tashi cikin sauran mutane da ransa da komai da ake kaga zai tashi bai da suna idan mutum ya farka da asuba kuma yana da jaraba sai ya ji an fara sallar asuba zai iya taimama ya samu jam'i domin ni na yi haka kuma na rasa samun na rasa sama wa kaina hujja To da rabin ai bai kamata ka yi ba sai ka kama wa kanka hujja ne dan matsala irin wannan idan ka ce sai ka yi aikin ka nemi hujja to fa yanzu duk fa yadda hujja take komai raunin da sai ka ji kana kan ka karfi sai saboda ka riga ka yi nema wa mafisan ka mafita kake wannan ba zai sa ka yi kai taimama ba mun sha faɗa a dan ka tashi ka ji ana sallah asuba ba zai sa ka yi taimama ba za ka nemo ruwa ka yi wanka ka dafa ruwa ka yi wanka ko da ko lokaci zai wuce Don Allah wane ne abul basir kuma don Allah wace irin aqidar da yake da ita Fadi ba san waye abul basir da abul basir na san abul basir na cikin hadisi cikin sahabbai amma wannan ba san waye ba a wanda ya ce a mace ce take cewa ita budurwa ce ta fara jinin al'ada kuma ta yi sau biyu kafin watan azumi amma watan bayan watan azumi ba ta yi ba kuma watan shawwal ma haka tana jin ciwo a mara ta zo ya sallarta za ta yi ci gaba da sallah sai yi lokacin da jinin ya zo in kuma ciwon ya dame su sai ta ga ta je asibiti amma dai sallah matukar jinin bai zubo ba to ba magana ta dakata da sallah za ta ci da yin sallar ta hadisin sallar kusufi a hadisin aisha radiyallahu ta'ala anha manzo Allah sallallahu alaihi ya yi ruku'u hudu a sallar a sallar kusufi a cikin sai ruwayar bukhari sannan a ruwayar ibnu abbas da ke cikin muslim kuma ya yi ruku'u takwas sannan kuma ya yi ruku'u shida a ruwayar a cikin abu ga gashi kuma sau daya cewa sau daya hakan ta faru mala yaya abin yake musani wato kasancewar abin sau daya ya faru wannan shi zai sa dole a yi tarci ba za ka ce annabi ya yi sallolin da kaifiya daban-daban ba ne bare ka ce a iya yin wannan a iya yin wannan a iya yin wannan sau ɗaya kai kusufi sau ɗaya annabi ya salla ya salla ta kusufi saboda haka malamai suka yi tarjihi ruwayar da ta zo a cikin bukhari ita ce daidai ruku'u biyu wato zai zama a raka'a a raka'a biyu ruku'u hudu wannan ruwayar ta farko ita ce sahihiya sauran ruwayar duk shazza ce da mai cewa takwas da mai cewa shida dukkaninsu ba su inganta ba ruwayar da ta ce ruku'u hudu su ne ta suka inganta ta inganta wato ruku'u hudu a raka biyu an gane ko me ma'anar wannan hadisi la duwa ala anfusikum wala tad'u ala awla auladikum wala tad'u ala khadamikum wala duwa ala amwalikum la tuwafiqu min Allah tabaaraka wa ta'ala sa'atin uh, sa'atin fiha ƙaun fa yastajibu lakum wato hadisin dai sahihi ne mun sha faɗarsa a karatuttukan annabi sallallahu alaihi ya hana yi wa kanka addu'a mummuna ko yi wa 'ya'yanka addu'a mummuna ko yi wa ma'aikatanka wanda suke tare da kai suna maka hidima mummunar addu'a ko yi wa dukiyarka wato yi wa abin hawanka mummunar addu'a ce wannan la'ananniyar motar to kada ka dace da lokacin da Allah yake karba addu'a ya karba maka addu'a kaga ka jawo kanka kai wa kanka addu'a mummuna ko kai wa wani naka addu'a mummuna kuma ka dace da lokacin da ake ansa addu'a kaga kuma sai ka dai kai wa kanka ba daidai ba to waɗanda ne su ne tambayoyin ina jin ba wata tambaya bayan su da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka kuskure Allah ya bi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in